يقول عبدي وامتي رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين باب بابا كي لا يقول كن أنا أن تتري عبدي كم ويبو وأمتي أدنتم باري غري نادم بن جوكا تنبي nantin komai bo wallin tumbara gare an take kon to anonti hinu hilli ko hana <clears throat> ana dambin cohi kati tarang masala nanti abdu fulan fulan komai bo walla nanti amatu fulan fulana tumbare ay mi hara dambin cohi katta tananyai iti basun dati keya hillandin ni kannan kakai ana adambin cuy kati peya kenga tawandin hilloya ho hana khibarin de misale di nda ke kinin komen nda ke nin komen nda ngane khibarin de nya ganai basun dati keya gella gane bonin din de do tora tanaga ditadi komen kam magana bonin do tora ganadi awa kumeneti kendi garanga amma kibar lemma ne nda ke kinin komen nda ke nyin komen na basun dat keno hillandi ananya ti gangun gangundenga na kiri he nkomo lere tumbare lere kedo ke kebe hakene ke kenta gemme ay gonun ti makruh nyani ay gonun ti ahra tenya idan andanya ti ta e, tolentaxundo loxondenñe kome kedangani anda a ke ngure ra nga nya na makuruhunga idan sa-sa sasa bangano dan nanti anna dam je ka nga ba ke ngi anda hoñan komen danga xibar nya na misal do sonungan di karta nya ni ke ba suntati ke walla aha nda ke nyin ko menda nda ke ka kinin ko menya nda ke nya ba dat ke ngam nga na gele hen ko me gran na lere la kenta gemme anyana harame ngano anyana makruh nga kenta gemme warna nga to kon to agirti to nga maka logo nan tin ko me kundu lo kundu awo ga gadi e nanti akama ko ga kon mo gombe akama nyugo misale di an kama nyugo nyigandi an kama nyugol ncal jira kedni kenya an kama nyugonya kenya an kama nyugonda kebe hakene ke keranta gemme na sabunya ho hanan ni kannan kagai kama na ko ke ken Allah to gon nyugol hora hamin mo goy godi nanti kama na ko ke be hakene ke awa a kama nyugo ke kada ko kama na ko ga Allah dangan mo gombe koy gada aminin di komen koma ko ga dingiron be no na ko ni kama nyugumba to hari ga masal hari ga masum kuma nga dingiran be ni awanonga har yaman dingira ko anonga madalla ngara ngartelenga non ka ga ida kenya ri mundi nonga nanti gani kun bata kamanyu ko murtale na wa cusudi na ko gani kaman ko bata har ga masal har ga masu <clears throat> idan aga na ce renye an ta sahih amma manan bangen kaxay komenga nan nanti i loxonteña ni horaxuntimaxa hadamarenmaxun pakkentimaxa idan do ken bin kamanaxo ke na dambincoyi katta nga an anta gemme ni ken keɓe na dambincoyi katta eh, gaibunga sihallen manpe mana na dambincoyi kata seretanai كم بها كان كنا جمع قوزة أنت الأمة ربها ولا ربتها رواية يقولي إذا كنا جمع amma na damin cohi kata an kan yi mai damirin a sahi in kama yi gonya ne ke dan kya ne ke yi honu ti ita wagen me ti warni komen yi mai lokon ta kun ta dan ne iti ke wagen me honu ka da ta hafuzu ga har yi ta gemme gemme na damin duya koy agati innahu rabbi ahsana maswaya sikkandi ana dammin joyi katta togo banganten kaxaya kenga gemme eh, rabbul ulam leminen kama kundo kundu ken kawa gemme haragane ta hafuzu nga honu maganonga kempay naxatandenga idan na eh, rabbu kama ñugona akoni a ah, ah, sagere katta kunaxatea imma sihallenma imma kanga he damiru mogonte imma kanga he sihana ñimmimme imma kata ana dammincoyi katta nga idan akitum fegogadi koni ñammogo da ala kulla seren kona an nammogoncu diga musu musuganonga iga tawhidin naga sina an na lato bakki susu kahumantenga Allah ta ne mauna eh, masalan annati fataya fatati ko aga kon mo gombe walla gulami amma abdi amati la to baka yanke nganta ha tampanjento aga ko so nin karan ko moy gonya hakene kei ntum bare aga ya hakene kai ko moy golle en yakul do diga wano nga amma gonto akanga he wanya na sabi na an tauhidin na kasana nya anta sira mm. في الصحيح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم عن ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتايا وفتاتي وغلامي في الصحيح آه، كتاب صحيح تندي أبو خارج مسلم غادي عن أبي هريرة أن أبي هريرة مقام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تألف قال أتيه la yaqul ahadukum agadu banan ben maga daga ti i komen dangani walla atana nyimme komen da atayami rabbaka an kama nyigandi waddi rabbaka an kama caldi ragende agadu banan ben maga ke koni man nagara ku hillu koni misalen a warni igande kengarni hakati gabe kotan nogonde wa hakada saljin kaga sirusuga ni sallan yemme awarni kare kare farla ngarni tanu karagi 24 heures nɔgɔn idan akadu banan bɛ maka kɛ kɔni wali ya kul ananti sayyidi nyimman kenga wa maulaya adin bi salle manga wala ya kul ahadukum adu banan bɛ maka ci abedin ko mai go wa amati adin tumbare gare wali ya kul ananti fataya mponnan kayugo wa fatati adin mponnan kayare wa gulami adu lemine maana lemine gunne gulam idan kudigan benu kene ke annan kawana ta kunni amma nan kusan da kunni abdi amati fara alayhi salatu wassalam atom ma kunni idan ay ti hatan ne be hakene li tahrim ay gonun qagati lil karaha walakin odanga hatan pancenga ti eh, abdi amati oda ke mpata mpanchi ke nga takandini hilloen mana yao kebe hakene nonga yao mutakallimu ke nko meigo go ntum ke nga asagene kata amma kebe gani rabbu ya kalmatu rabbu oda ke nka takandi kata nagato ya imma hohana hanan ni damiru lmukhatab إما دمير الغائب إما دمير المتكلم إما كن غاغا ضمير الظاهر ودا الساقن التقيم فيه مسائل الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي فيه مسائل مسألة دانتان فاك بابد الأولى هو هنا النهي هتندن عن قول بكد من مغسرن ننتكم abidin mai go wa amati arin tumbare kaman na maka ken ko warni logon denga sada komen pakken tanga hmm. asaniya la yaqulu al abdu rabbi ولا يقال له أطعم ربك الثانية هلاندي لا يقول لعبد كمين أي من تتن ربي إنكما كمين من تكن كن صحيح ولا يقال له كمنا غن تتن كمين كدنغني أطعم ربك أنكما نيغاندي إذن رب كلمة رب ندو كسين ينمو خصوصي ما كانت دنگرانو بيان وقرأ كنين أنتاجم مغاي الثالثة تعليم الأول قول فتايا وفتاتي وغلامي الثالثة سيكندي تعليم الأول هو هنا كنتو يندنا هنا نكنا قاغي mana mutakallimu ke sihana ke kebe gani abidi wa amati kentu inde qawla diga fataya mkon nan kai go wa fatata dim kon wa gulami ado lemina nyugunne idan ho hana ken nan kare mana me ke na ken tuinda gan kawa sehne mo gombe الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي الرابعة ناتان تعليم الثاني هلان دين تويندين أمانا كبه sayyidi aka man kanan tinyin manke wa maulaya idan komen kaga ho hana kama nyugon nan kawa sin fataya walla fatati walla gulami ko an kawa ko an diga an kisin tonga hillandi komen kagara sin sayyidi walla kan ya maulaya arwa ku konni idan hoano nga ko diga mi kabe bangante ganin lenki abanga ho gabe ma sayyidati ti inda sene ya garebe dangani gelagana gana ya gare ke ga na ta dangani sayyidati gella ga gaga di agama ya ri wallanda sunyana ga sanya na mellam bana ga ngatini anisati ngida hatellemma sahe ida ngatu imaga kumpai kana darnde surtu journalista gumbangenga angundo ya gara suga daga na azia walla kenga anga tunanta kama mayari kama ni makitra ni nyimme akon ni kenya mo gadi an aka man akaman darnde ni ka kandang kaga ananti anisa fulana أنسة فلانة أنيستي أنا كلم ما كنا أنيستي ذكرت هذا وهذا وهذا إذا قيل ما عندك كيكو أغيكم كم تتوك أنا تاندي درو أما سيدتي غنا يغرن قل كنا نقوب كن نورجن تاعون يكره غير أنا ينا يغانا كنا كنا دي لا تعدنا سيدتي إذا كان ساسا دون دون كنا ما استلاهنا amma hona non ga kum ma ga yaran tuni sayyida nyen asuni kannan ka ga idi hatan panji ga sayyidatul ula kanni prezanya prezan kutun ni kanna kaga as-sayyidat kunni imman kay garunga idan na ya yagare istilahu ni nanti ya yagare nda sayyidati arantanya na ar qawamuna 'ala nisa nisaa yugunya ni sikano ngay garun kamma kamma wa ne yagare nganya na sayyidunga abadan igonya ni sayyidunga amma ya yagare lantanya na amma hono ade wa islahu itlaqu na misali de hari ken to gani eh, jalalain darsu be ke ato ibrahimu qissa be de surati safat de anga ngalla jaralen gana senonga sayyid andai ibrahim ko natini qala sayyid imman ken tikenga ibrahim haqiqa ibrahim imman ken ne amma ken dingira annan ta danga ne khalil wala ar-rasul wala an-nabiy wala abdu kunya nurgin ta ngadina ta sayyid anonga ara ganan jalalin kame tafsirina ante amma non anante khalil wala rasul wala abdu كون أنت دين أنت سيدي نونا سيد إبراهيم فعل سيد إبراهيم كذا وقالوا لسيد إبراهيم جلالين يصلاهم باكنا كانون إذن هو هولا أنت أنتوا كلمة السيد قلنا لما عنيرم الخالصة أما كبير أن فاسقين أنت جم أن أنت فاسقين لأن سيدي وإبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فأرنقى عليه الصلاة والسلام لا إلى عظيم الروم أنا كن كندوا akata rumin ko umpo gorenga amma antatni ila azimina akato ho gorenga abadan idan fasiq antatni kendanga nanyi manke abadan tongunya ni fara alayhi salatu wasallam ido sa'adu garni hakatin be faranti qumu ila sayyidikum gagri kata ga imankenga na'am sayyidini manke eh, sa'adu ni manke ne kundangan amma fasiq bidango me illa kapana nan dikendanga ni sayyidi antagamma maka koni akama ngana ni ho wanda min maka ta da sayyidi صحيح؟ نعم. الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ الخامسة كرغندنا التنبيه اللي دن لغوتين دن للمراد لا مورين دن أن تكدي ننتي أن معك قوانا كاكو وهو رامورين كن كنن قاغي تحقيق التوحيد كن التوحيد دن قنا معنا tauhidin tabatin denya ne hatta fil alfaz mahar sai diga mun qagad idan manini gatin maka ke ko maka ke ko maka ke ko mana na tauhidin tabatin dan maka har sai diga mun qagad idan ku diga me kana abidi amasi daga na rabbi ko tauhidin na gasina ke kitabi gasene tawhidi nya kamma da ta inden kamma kudo tawhidin bana raga kisin mo gombe dan on ka wallati amma kudi gambe an ke kai son gan kanne na logali rintenni anata ta anne bugume de anani hoyga tanganga hoyno honne sahih no kuna su konna ta kama nyuga kama nyuga amma son eh, arab kanne kanne ga benya na di ibane arada araga na kannu manime sahih misalo kunna ti jarnta jarnta amma arabun kanna na kana kannu man me tumui wa hube ga ken kam mundi idan ado son kan kanna tabana amma tu zuran ken nan duru ko ton tunya diga me suga nyana hilla ka penye walla ga tawhidin na gasna an Allah to bakai hmm. babun la yuraddu man sa'ala billah babun babana ke la yuraddu man in tayamman ta gandene sa'ala billah yamma ke be ga danya ga nyati Allah ya idan ho hanan ni kannanga as as'alu billahi na nyaga nya ta kan ken atakandini hilloya ho hanan ni kannan qaqai as'alu billahi bi sigha na nyaga nya ta alle ti nga misale dan nanti as'aluka billahi nga nyaga na ti alle ko ga dangai eh, gulugumen do tombokotinten do hinkinten kisan mogonɓe asaluka billadi ataka wal-lawna al-hasana bairan idan ho hanan fay kana kanyam ma goya hillandin kani kebe ya na serenya ga ya ho kebe saranga gara dengan di nanti anna kenya ga misale de fuqaren nan ya ga walla kan nan daga to agun muru kudi qawran idan na tirnin den nya ti al na nya ga nya ti Allah nya na kamo na siren nya ga ta Allah me to gonga ken ngano walla kan ga hillan nya ga ho Allah gara radin din nan lan nya ga kebe idan ku hillu suni kan nan ka kai an nya ga ti Allah yake e imman da nyaga ta Allah to nga nya Allah da nganda nyaga ta Allah anna ke kini nganda nyaga ta Allah walla kanga wa na Allah nda dengan nan nan nan daga ka anda ga ka anda ga nyaga ta Allah idan kita kiten ni ka kagai sirabe gana daga ga ta Allah yala an gana kamanta ganda haramun tunya na makruh nya ni kenga saga ne kata na nan ngali halanga ada ga daga kebe turndi ken kagali hala sahih walakin yala a wagen me serenna hadamaren men ya gaci idan daga itina nya ga nya nya ga asulu ngani kebe hana makru hana mahaju ngana akinyang mahaju ga makinyang sahaba da fare Allah lamma nanti hari ije ngana yere iman sahaba nun man nya idan leslin ngani nike bai nyaga ga mpeti jama sirgan kawara kanuni annan kawara kan te magara wuni sahe amma sartun ngana timmanda kem pakatinga Allah wanya gane basun tat ke ya asartun gatin mi haka timbe. sahe idan amma bai gani na ga na ke na jabi mana na kinin denye ehinu hille imma nan turndi hoy turndi de bane ya masala nanti fulan ke kininga fulan ke kininga fukaren nantirndi jaka kininga ke suro nyinda ke nyinda ke wanonga hillandinni kannan adanya ga ci allah annya ga ci allah toxonga kogara ko moxonɓe taxana fukare ñaninga allah da dingandindangane anga jakka iganonda an daga katta da keda anda kama ci allah hillandi liya anya allah dangana an na ke kininga keɓe hakene kan an kawa kawa kaman magan te hinu hil. ho harangani kebe ga ho haramun tanya maka kenya da qalsu nga ngada doron ko qalsu kini ngada sigartun ko maka kini adanyaga ta Allah ma ga ho haramun tanya sahih hillandin ni kebe adanyaga ta Allah ho ai ho kebe angan ta kawana kuna dangane sahih misali da adanyaga ta Allah nan gundo ko akuni dangane idan an ta ken an ta ken ko na dangane walla dan nyaga ti hu alla yin ka kube atoran an kam anta nyaga nati anta kinne idan seranga nati anya alla dan na ke kidinga akine maganta hinu hil junubun ngana adi su maga kine hillandi atoran nan ke nyimme kam masu maga kine tongunya nan din ke nyaga ti alla nda nyaga ti alla nan dorken kine ngera kan dro ken kinna nga walla tora gin kam maga atin walla andi nyaga ti alla alla no ho goro darno me ngen din dro ke kinna nga atoran nyen kam man tin dorken kinna parce que ken kan nan kaga ni min nahiyati ad-darar galli toram mangenga amma min nahiyati al-ismi ho kini nga ngada kana harame go dabari ngada kana kenya ngada kana kenya abada nan takina ammo bilin kini nga ngada kana plage nga ammo bilin kini nga ngada kana kuma na manan dingirani andi nyaga ta Allah men takinna nga parce que andi nyaga ho be harame nyen awo kebe torang en kama anya Allah danga nan nan bidi ke kini nga ntakinna nga ngada kinna nga nyimme sikiti minna hmm onna عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه ومن استعاذ بالله فأعيذوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح عن ابن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما لقى ندون بقيه لما عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا فارنت فارنتي تيغاندن كسنا كما من سأل بالله يما بيغانا أغتي الله فأعطوه قاكين دا كما قاكين أغناني جنوب دكتورة غانتا دي غوغرا كم غمبتانا kunya ganu be na hora kan lengi kadin kuti Allah kadin ya kunnu kadin ya kunnu kadin ya kunnu ay gonu ngado watu junubu nyanati misal da gatinu harna nyaga ta Allah hayda kana ro dolonya daga min kungo nyaga ndano kudi hagatinu ya idan junubu nyana ke dan di nyaga ta Allah menta kinanga ke kengano apartu arni miside nyimme da al kolonti mun do ho nya anda kineta telengo baringa idan allo nyaga ta Allah me onta kinanga ga ñagati allah hibe ya a ta kamma on taka ñanandangani idan ga ñanganu ku ho gabe ino ñaganati allah de me ku buga da ko kotenni honu galle ni junubu ñe honu ka galle torambane ani tanni honu ne go ke ga na kitai wanya ga nan na kiniya itan ke xama koni man sala billahi yamma be kinya gati alle fa atu ga kin na kama nga warne anya gati ho gore ni sir su ga darno inda ta kin nga ti alla nga kin na kama nga idan o kuso nin karama ira am ti sir nga nya ga ti alle ko hon dan billah kin ye dalla kan te ke dalle ni kan nga man sala billahi fa atu ke be ga nya ga ti alle ga da kama ku idan taban ken tongun yen ka jurubun maganya di tora maganya dan dangane tora ga nan ta kin nga sahih anta kinnanga abadan ago jurubu ngana da anta kinnanga wa man ista'adha yamma be gana tanga imuri billahi ta'ala fa a'idhuhu qada wata anni anni anni ti Allah ya soro burunga Allah sahih amma hinya na daba tede fare alaihi salatu wasalam hoda tanga murenya ti Allah fare to ya gare be alaihi salatu wasalam farenga ni agada eh, aya kuntahu kengani ibnatul jawn farenga ra kamma no qobe ati kamma go a'udhu billahi minka farante laqad usti bi azimin ilhaqi bi ahlik anda tanga murenya to gore legiti annun kononga idan ya gare ka daga alagi alagi ti dun kononga idan sirri sasa ati iriya anni tangati allai sahih nka anda nyamari yi wajibu nyuga ina ntana da bare abarake nga tan ni tanga challe toran magi kita misale da bara salli nan ken tan challe atin anya Allah da ntanga ti Allah nin tokono nga walla seran tan a bara salli ni wa force na re kare hanke ga nan tir kare nga ti Allah ni kisi maka kisi pes ga wajibi ya tokono nga maka he wajibi ya tokono nga hillandin ni kebe ana ho haramun ta kan manken da hata walla tanan da hata da tanga mure nya ta Allah kama ka to konon idan ho gar no kuy kwani kornan arni karanga kan nan nya da katan ta kunya da bari iga da batte walla ken ga da ho haramin ta da bari iga da batte ada jene da bari walla ho tanan idan serebe ganari nan kare hangan sanni tanga ci Allah nga tanga nan kam maka nya gara wajibi to kono amma ka nyi ka kada ga junuba kam mai ga tangiri kenya kam maga bara kam andunga na wajibin da bari kembere nga anatange walla ga junubu be kam mandunga na ken to kono kembere nga anatange o ko ka kallen tadi tilemene li gari nga ha bandaro kanda na ha batalan ko na ta ga na ganen hmm. ki anu ku bangne tare gari nyin dia maka ahe iran da har tim tono kallakenga ina korona talan kunan ta kana kanen haka tuni ya garin nyimya daga na sanga walla kan ga tiddin mun nyime buga daga nga kine ngana dogo tan na narga kare lembure ko ken kana ta kine iko gana na hara to kon kon dalli kare yi ke kare an ko tanya tiwa an ana bako se da aro kinen kanume ya an ka palasin ni kan ngadi wallahi sira sugar tangay muro ita Allah wa kaman tangana nka amma ga nyaga da wajibi a to no igata na da bari aga baraken amma ga nyaga junubu aka mai ga tangira kan ma ga na ku hilla won ta tangana tangain ta dangan sahih wa man da'akum yamma be ga na ga fa ajibuhu qada ka man jabi sire be ga na ga giri to anon daga iti kirnda sugari sira dan kare katta igande asusun mustahabbu ne iti maganta waliman bane iti man ni kannan kagai wajibi nya ken sahim idan anya wata sun mustahabu nya mota sun wajibi nya startu nun ano angan kawa daga nan nukube ko hanan ni kannan kagai serebe ga dan kirinan tan na liga nga akama na ni gelli yemme nga yemme be sare nganya ngamanya ngam wajibiya nanti anna kama anna to ono nga lakken kutai misali di fasu ya na Nga sari an da muro an na kan kuta kama nga irla lasom maka nya kana an targa na kirin da jabi walla kan ga an da nya sunna an na lata kama nga idan Akama Nga ne kya daga nan kiri to munya ne an din ke kiri me an ga din kiri nge an ti ndan ken daga wanya na hi ndan ken daga wanya na hi targa na wallan an ti sunna ni ndan ken na maka nya hindu tangen yugani ndina ngurge yugani an din kira men ta daga hillandir ni kan nan yi qoni hom maga nyinon sahe gella ganani qoni ho gano hinu dan tan to anonga gella ganani alla ga katina qoni ho ke girndi bakanonga idan kir qoni ho ngano alla ta girndi ni maga daga idan kir qoni ho ngano alla wa girndi ni anga daga na anga daga na ho hanan ni kan nan kaga idan kir hillandin ni kan nan yi Eh, an ga daga nan ni na kon ho ke ba kanon sahe misal ni ida sahaba nun kar hodi gir ko te ko tin daga yi ngai ga daga da ni ra men ton tono da kon pencuya mm. ai kan ken da din an din granya ka ba yere <laughs> o hori me be gan tinte di hurtini yang kalli karama ida gurnden jabi me gonu hibe ganyi ngai da ken girndi nonga idan ta ta idan kiran na daga ido miziki katta nyana me do ya garuna nya gambe na ngana daga Allah wasa henadi hike wasiki alhamdulillah daga ke daga na gurnden jabi an na gonu hike ga girndi nonga amma an ke ngana daga Allah ta ho dan binne girnda do koni nonga ma maka daga sare an gara kita be koni kempai kene kene sahe sombu kute he kana kute ho he sikandin ni kebe kebe ga dan kira ni islami ga ni islami ga heti maka daga aja min de nga nga jibin tan kamma uska farante haqqul muslim ala al muslim sittun idan islami ga ga dan kira gir de wajibin tan kamma nagatandin ni kebe amma kan yaka man golle ngani harame nyem misal da kama na riba golle nyana kuma na manang sura burga ga ndo hona to anu nyugo tan na maka daga ga hono ti ayanga daga na juru bun nae fara ale sallallahu alaihi yahudi anu nya kun na wira ga na yahudi nan ko ga be golle ni kannan ka kai riba nu ndo kitu mu so ndo be tan anu gollun ni kwai idan yere anga daga na hara ga na kama golle ngani harame nye in ka ki gawa tan ni hilloi agana gadan krik katta kebe kenyi mimme gani harame nya antara gana kenyi ga misale ra dan kira galli dolo nyamini antara gana kenga walla dan kira galli gijim parenye yiga antara gana kenyi ga walla daga kanu sere ay na kallem porose na guda nan ta galle ta ga gana kenyi yiga antara gana walla daga sere haya da ranyi me ato anta kenyi gana amma ku ga hay me andi harame tana golli riba do be tana da rikatanga anga daga na jabe ke ho ho so anten kamma sahe amma manan fitu nan to wasere nyamar ne tiho haramin te ika e eh, karagande kirne kam maganya ga wajibi kanun dinan kama misale da kan daga nonga su sallaka tinga dangina kai idan agana wajibi kanon dine antara kana nonga idan tumundi amma nya ga tora kinyanke nga misali ni nolla tanya na ngana tannan daga ternde ngan tampindini kundo kube tana daga na anda an an an tumpung ka hatene me kunde ka waranu kembre ngan antara kana agana tora kinyang antara kana idan kirne ka ga jabe en tartinu kannan ka ga kutum kem palle faranti wa man sana ilaykum yemma be gananya ngondi kata ka ku ngama arufa hisre ya ho gani hisre be sirenni sahih la dan da sirenga ni sadan da suron di la dan da sirenni ken hisra amma la dan yan da suron di sadan ti hosre ti kata ka ku nga fakafihu tuba na sabun nya maniya agelli tauhidin timmenga anke lunna maganya di nanti sirsu wan fonnan kira kuwa sira su dangana an kamma parce que sere wa da sere ga na ujunu tammi kina sa sa nya ko men aka mandangana sinin ma. aranta ka tungu ko na da har batu mo gol nga dangana ga ta antal linga kamandangana aranta ka nyana idan kya tauhidin na sinan maka amma an gana nga an gana tugati ho sira ke yala hota na nga ngawa ada nabure akina nga an kada nabure kina ada an de mati palasi guai an de mati kemme palasi nga ada anyan andangani e, temmo nga dingira ko an kanya dingira nyugo anyame agada an de mati kebe an kan kawa de mana ta sahe idan kudo an tauhidi nga ga sun mo hono hay jakka kina sina sina su tabana idina numbono idan antin ko sariya nya ga nya ta saya ga kanai aga ta sura kan tutun sira su agar ho sira nya da tu tuka tai maka to konon idan hono ga kana kan nan ka mun da ga si kiten na nyure ra kitu kamran kan nya sira ni hono hara kan daro kisin da uruna nan daga halle bas ka watu fil ke be ga kane ken kama nya ga bana tuka hmm. hono hara ganda taksi taxi na to du mo kana ga jibanu laga na gidur ka kanu laga na ken wucin nan nan ken na to ga ma gotin ta kunya ni kenga ke ti gotin ta kuyi ke ti gotin ta ku ke an jau ka ta khair nyangenga gotin ta ku dige hono ma gotin ta kunya ne ngal ngal da jondi min sen sanyi bakin maka hada to ga a isa gande ga da na ken mo ga nya ga da na idan ke ti gotin ta kuyi an ga jama su di ferenga giragan maka uran nan ya feremenga di maka dunga soron nan fere ngutu de maka dunga e fe soron ga nan fere ngutu so khair ngada ngana dibatte parce que malki anu hillanya an kana nan fakanda na haraka do kine tigitin na balau kinye hmm. idan maka dunga soron nan fere ngutu fa in lam tajidu gellaga kungama kitendi ma honga hokabe tu kafiuna waga kamantuganatayi fad'u lahu kaduwa dangani hatta ma magaga ngarndi annakum nantaga kunga kad kafatumuhu agada tuka. idan aka ki akamangada surebe ñanda kencentan kendangani sahe ada kakinanga sentan kendanga kinne tembrenga anga na dangan sasa walla aha president nya daga ho nya ndanga nan la kan tugana anga na tugana ko santa kata ndi logo walla ministry ananya maka hita nai idan yeranga nya na kan nan ka ga duwa ngenya bi sahih amma ga tisira ga do sira do ho amma ja ka tadi ja kamu ngana da samili kini ngasigi kan daga ko la kunta di ona do misro durunye sahe o me ga siro be nu nyana jakan kabar do hoy nun tade idan ke sumana ni nan ka kan ta ga kisni mo gombe annan ma kan ngari nan ti siro suano nan tira wa ken dangan an kamma Allah wa dingira nun tu soro go ni da tauhidu mutu amma honu se hidanga ni da tauhidi ke wara hmm. o da kungari oda ngari soron daga dingira nun ngai ga yang kasorong ngi kanun no gondi da tauhid ngan nanti ngaran nanti barmanda ijati gunun tamunda oda kusuko man tengari idan maka ngarnya nanti fonnan carawanga sere dengan angka man tauhid nakisi awa abu daud abu daud ahla wan nasad wan nasab sanadin fi sanadu ya sahihin sanadu ke be sahan tenga fihi masail al-ula i'adatu man ista'adha billah idan ta doga daga na yala sire ga nan kiri karta yi gande ya walla walima ya aka manya haqqini wa ma Allah haqqini haqiqa hada maran make haqqini to ska ga nati yam pam ma ganya me adan kiri walima ngallen juru ni a tin yam pam ma ga haida ganu bakan kamma sahib din ni kenne ga bi taqatun kube kin kartun kube no kinni e, e, e, invitation kartun kum idan hatuni ini sankini kundunya itanni in tanken duran kare garne iti gaman ken duran kare di sanki kunni takandi kundunya ta honya ranke nga iti kebe hakene ke kenta ko yi i serenga siganga nan kiri amma igaran duran kare kare misale dan to ko nga kamma walla ken ida akille min nga daga kini karsa ken bere nga ken ko sere sigintenya daga ke jabiya idan igaran duran kare kare na kai tin kinanga su daga ken jabiya amma igaman duran kare kare kada sanki kundunya ken bere nga jabin dan tan kamma wajibiya فيه مسائل مسألة دانتان تاكي بابو دي الأولى هو هنا إعادة من يمن تنغان دنغا استعادة بالله يمن كبه غدا تنغموري نياتي تعلي انقا أما غنيا غدا واجبي تغنى أما غنيا غا حرامي غا كمالي كنغا جنوب كما كنغا أنت تنغن الثانية إعطاء من سأل بالله الثانية هلاندي إعطاء من يمن كنندنا ta'ala billahi yamma ke be ganya ga ti allah na'am sere be ganya ga ta allah wakinin da nyana kamanga in ka sarti nyana gaide amma ga ni tora ga anya ga ke di amma ni agar ke be nya ga jurubun ta hogan kun ga na wanda nyana dangan الثالثة إجابة الدعوة الثالثة سكندنا إجابة الدعوة قرن قاقا جابين لسرقا ننكري قند دوهوية أكما نني سارت نغاغي أما غني سريان غطوم بوتا كما هلاندي أما غني قوني هيغانو الله غانتا كبه قرندين سكندي أكما أما غني كاهرية na إسلامي islami ga naxatandi amma xañi a ngani harame hatan pancenganonga gadan kedi katta keɓe kenñimme a ngani harame nga anta kemme amma golleñegane o santa gemme karagande agirne ke maxa siki wajibi ga kenne tummunde toran maxa ñan ken kam ma agirndende الرابعة المكافأة على الصنيعة الرابعة نغتندي المكافأة صاروا قرنيري او هاغتي بيدي هيجانو اللي هو قبلو يغندي دبرين أمين turni sitirni lenga gabono yala inda ka jabi ma ga jabi aga dan kirkata igande a kenda igande soro kundunga dan kirkata kenga an ka daga na jabi bidia do hota na gantanunga ma aga ne bidia nya kam makita ande bidia nya kam mana illa ka penya kam ma wa ta'awana 'alal birri wa taqwa wa la ta'awana 'alal ithmi wal 'udwan eti junubun fi ganai nonga annan ma daga no Allah kan ta girin da koni ho aga nan yayin me ganya koni kan maka min ba hula ana al tugandeng tugandeng ala sani'ati golle siren golle siren nan na gelalla ga na ada ga gelli yemma ga kebe kawa kudo tunka nyugu kudo ministru na bugadi alhamisa karagande mukafa'atun kenni tugande ay liman illa alayhi ho dangane maganta du'a ngake akamma du'a ngake kan tugande amma oy gono adi serenga no ya jo ke danga donna arnan tuga arnan jutur anyame antaka hammine kadi idan har halle hamme ya kasarin ba na gargara duna dina kenyin dangani sigin kana ba na gargara nan ba dangani an kawo kun hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan الثالثة قوله حتى تروا أنكم قد كافتم السادسة ثم قوله أدقى من حتى تروا معكم غنغرندي أنكم ننتاقكم قد كافتموه أغدا كمان تغا إذا ما قد ينتاقون يدو أنغندي أغبون ديا من غندا غري ننتاقا كمان تغا إذا انت مسألة غبانونا كمؤلفنا مكونكني باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة babun baban ke ya la yus'al in tanya gane bi wajhi allah ti alla ya songa illa al jannatu ma ganta ar janna idan ke babu jongare ke hamu hilli hanan gumun ti amanan ni kannan kakai an ga ne serenya gana ma maka kamanya ga ti alla ya songa lanya ga ti alla ya sonya an uji na kininga lanya ga ti alla ya sonya an nan kan mil kininga ti kan ta Allah alla ya sunnan qur'an nan daga hadamar nya hadamar men nya ga ti kenan hillandin ni kebe anna allah imme a ñagana nkama nga ñagana tan ñeesonga anna kalsi kininga nga ñagana tan ñeesonga anna yagare kininga ita allah ye sonnan kora keda angana akhirga nanti allah nga ñagana tan ñeesonga arjanna mun sahe idan hinu hilli angana serenya ñagana maga ga ti allah yeesonga allah wa gana ti allah togonga me maga yeesonduran keregere nanti nga gana ti allah yeesonga hillandi angana alla nyagana tiye sonye anga ti tikannan kaga arjanna fara alaihi salatu wassalam ada alla nyaga tiye songa kada nyaga arjanna idan alla alla nyaga na tiye songa arjanna walla alla alla nyaga na tiye songa nan kis jahannaba warni kis jahannaba kem par janna nye amma ngana lay hotana munduna alla maga nyaga tiye songa kenni sahe warna allah ya sunnan kora na nyaga ti hota nai arjanna ga he walla na naga tanan nyaga ta ye sunga kuntu age lidi ga mai kubenu ga tauhidin na gasina عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة رواه أبو داود عن جابر نعم جابر ما قال أتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا فارنتي تغنن كسنا كما لا يسأل إن تنياغن بوجه الله إن تنياغن دينتي تألي صنع هو إلا الجنة ما غنتار جنة رواه أبو داود أبو داود حديثك اللي هو قبل كما ننتي ضعيف من حديثك يا ونغاغد أصحان غاغد إذن kere kere hinu hilli bo gara ko maga sere nyaga talla ye nganga na alla nyaga na tiye nganga nyaga arjanna maga nyaga hotane فيه مسائل الأولى النهي عن أن يسأل بها بوجه الله إلا غاية المطالب فيه مسائل مسألة دنتن تكي باب دي الأولى هو هنا النهي هتن دنا عن أن يسأل بك إن نياغن دنيا بوجه الله تعالى يسونا illa ghayatul matali maga ta murundu honun kempa murundu honun kempa ni kannan kaga arjanna angana nyaga ndenya nati alla yeso nga murundu honun kempa kenya muru kenya arjanna ghayatul matali الثانية إثبات صفة الوجه الثانية هلاندي إثبات صفة الوجه يسون كن مغان كتون شبت الله دعان يسون الله كان كم مغنتتو وقت ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وندعا باب ما جاء في اللو باب بابان كي ما جاء هم هو كبغري في اللو لودي هارين غنياتو هارين غنياتو صحيح سوني كان كان ندي idan har nga bi be ne ke to anu nyugo da qaida eh, de pekino yadi ite har nga nyaatu ho ga ni ko dangin te nya haramun te nyen har nga nyatu horin te nya ga nay ada gan te nya ni maganta anken anken na har ke koni an nan ne ga na ho haramun te nya da bare e hari nga nyatu wuri ke mai daga nan ko e eh, hari nga nyatu ni daga na Spain mer ni lume e eh, nga nyatu mai kalton ken ko bana ni kanya na ken tagem kun ko dangin to nye nga nyatu mai kya gare ya ne kun tagem amma a nanyi ke woni kita nanyi bagasi kita sasa nanyi ke kita iti kya na tan dingiranya idan kewa gemme fil mustaqbal horinte nyaga ninka Eh, nganya kalsi kita na daga jeni anya ho haramenga nganya kalsi kita sasa na bida miside taka sasa anya hita ne kita sasa na sumpung kutu sasa anya ma hita sahib idan hodang intenganyana nganya na hari nya tu haringa kita horin te nganya na tampala sinye idan ande ho haramun te nya ndaga mande ho daga ante nya awagem sahib honu danya kundo honu kakati ai kemo heti hatam panje nikandang ho hanan kakai sharia ñantona go dabari an kenti a ah, har sharia na kenya kundo kwanga an ngay gonu a ah, har allah ganti salle ko na nyata bana 24 heures ndi har Allah gam da sume kerti har Allah gam da kenya idan sare an gara kebenya anta har ne renga kadi dunga tike ga samina wa atana ko e igara kon mo gombe law ata'una ma qutilu munafiqun gara kon mo gombe dimma be ga sage uhdi ga jangenga sahaba nu benu ga nga je nyanna dum purunga iti gando kunya mar ne am hari gando kunya mar ne batu mai daga na karanonga kafu idan kenta gemma sare an ga ti ho ma har kya ganya ko idara akoni mogon be ti hoti kenna ya garuna ka jama ka ta ati hara alla ganda sigwa di. ha ya garuna ka tibani kenna hara ganda sigwa dingindi kan baka ti ya garuna ka jama ka saran ngara kebe nyam mogon me ma ti har kya ganya kun dunye ti kenni sahib ko anga ya garu gonu ngalle a har saran ganda nya ya iguba igon na ya kan bana ya idan maka dapat saran bangenya gani maka balle sunya kenga kenne ya tiradunya hillandin ni kebe na gonya lemma gura kuten kaga de ah har Allah ganda ke anyo dangan har Allah ganda lenyi ba kinin ke ga makere nya wara kininga eh har Allah gandin kenya gal sugume ga minya to ne har Allah gandin nya to ne ga minya gal sugume har Allah ganda idan ra kuti mbanga ma ti har Allah ganda kenya har Allah ganda kenya law kene hari hari hari ma ke da bari idan maka da bari sariya nga ken ho wana hillandi ra kuti ka ga ma da bari eh har Allah gam da ke watte warin har Allah gam Allah gara ko honya dunya tayya sahih sikandin ni kebe ya nimisu sahih a ke ganya tun mai daga na kubba ga sunu kun iya ganya tun mai ke kawutu ke ganya tun mai ke gare ya gani idan kebe hakan ke kenta ga mekanin nimisu nyai anda ke golnya lemma kan nan kagai linnadam wa tahassur keni nimise ne hibe ga nyanga daga nyanga nan dugu ta fare ngarne diga me kono daga no gan kawa kebe ko na baten ale son hibe ga dangi maka ta ku tangani misini ken kam adanga nye me maka har nga nyatu eh nke ga nyatu nga daga nen kal sunu lo ku baga sunu gati nga nyatu mai daga na wayasi nga nyatu mai kenyana eh nga nyatu mai kal sulu kin ke tabal gumai nga nyatu mai kenyana nga nyatu abuga dia sahih idan kenta gemma su su ko manta gatan din ni kebe ya an ken nyanda allah ngute go bari ay eh, tan ken kaga da kenye ah, allah gandunge ma bar ni de ay eh, tu ran ken kanda ga ke jene dabari ah, allah gandunge ma da jende ara allah gandunge ma da jende eh, ay mati ura ku nyanda wadi bandi bidigunun kara ay allah gandunge ma karna de umar wa hatinga ido hayana gore atite allah anda rakuti in pai ate da anda tun ko allah rakuta nan pai ko allah da rakuti ga kanan kitten ku makke allah na idan naga tandin ni kebe ya an ga da allah kute nya na hu anyan da ngan jai na rakute ke nyan da ngan jai allah kute ga maken na bar allah kan dungo kama nya na bidan gumu de allah kan dungo kama nya na kai sasa man nan ga ken no gonde har ta tuba nan bugadi idan karagandin ni kebe ya nataye sahe nan natati honga a nganyi ke kita nganyi miside nganyi kalsi kita na miside taka nganyi kalsi kita na kanya ke daga amma an gananya ho har haramen no kenya ta gemme a an kaga na kalsi kita sasa na barin kompetu taka an ga da kazi kita sasan kana ke dabari an ga da kazi yi wa ya garun mutuni da ka ke na fulani ga daga na sangen ganon an kana ya garun yugo so me ni de ganon idan aga <laughs> sun junu gundi bane ake ko ho hana ga gabara je ngani bane mo gombe ke hillan ni ga aga junu bunchuni bane idan kan ni ka kaga na nya khibarin bane sahe khibarin den bane basun dat kenga ngalli ke darsu ya ni na hankita. ngan daga ke ko bo nyina hankita dan kamma daga ko idan ande khibarin denye basun ta teken idan sa a hakena ngure hinu tummi ho hanan ni kannan sare sariya yanda ho go to na kenya a har sariya ngam da kenya ga antona kenya kenta gemme hillandi alla dara go gwanya na nya e ngam pada ga dorun tamma ko sene ngam pada kemanya kenta gemme kandi hibe ga dangi nan ta ko nan nimsi e nga tu ma ke gar non ke gar kundo kundo kun tagem na ga tanda ra kuten anda lang kuten da bare Allah dungen kama nya na koyi ke gan tagem tumundi e ka karagandi afan karagandi nan nata eh harin ganda na bure kita sasa na qur'ana karlan da bar nake da bar nake da bar ba sun da take amma ngana na tayenya junubun di junub ke barajen ngana eh, aga aganani junub ke junub ko haramun tanya kana junubun nga khair nya kana baraja nganda tumundi na gonya ma kibare mbane di honta nga ken on daga idan illau ani kanya mo am mo on warne diga mana wan tauhidin bonon dine walla wana kasni dingira nunyu gonu ya am mo on haringa nya to haringa nya haringa nya am mo وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من شيء ما قتلنا Mm. wa qawlu llahi ta'ala do alla digan kanne nga kallanke gani yaquluna yukungatini law kana lana aganya go kudanga ni min al amr gelli hinjane nga shay'un honne ya mm. ma qutilna o may kallamana o kapal o yugonu may kallah ha huna yere munafiqun ya diga ma kanake mm. aganyo kudanga ni gelli hinjane nga honne ya kubin hoy ga kare ne gelo kapal le mun ga kum may kallah yere kenanga na ti law kana lana nga nya kanna kaga istifham ay gonti law kana lana mana amanyo kudanga ni makana lana amanyo kudangani ni cane nga honne ya aga ga bakana daga esko ko anta ga mbuna daga kundu do kundu amanyo kudanga ni cane nga honne suya hin cane nga nyo ko amaga kube no haiga mai kallo ga saga mo gombe ni saga na kundunga idan kebe hakana ke law ke da nya kannan qaga ihtijajan bil qadar Eh, ala alqadar he gana nya huja du kam mara malla gada ra be nya sahaban mi gonu kan kara e kundi kan ganjira na kundu do kundu kundu do hmm. wa qawlu qalu li ikhwanihim wa qa'du law ata'una وقوله هذا الذي كان قننا الذين يمكبن وقالوا لإخوانهم إغتيا خنون دنغن الدنبند ما أنا منافق إغتيا خنون دنغن الدنبند وقاعدوا إغتاغوا باردغن أودين جنغنا لو أطاعونا إغني غندوكو بتسو ما قتلوا إمي كالنونا ما أنا كاهر نمي كرننونا إذن الله رساقنا يقول فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين إذن لو ما هون وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان وفي الصحيح كتاب الصحيح تندي مسلم عن أبي هريرة نبغى أبي هريرة رضي الله عنه ألا غندون بكما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ننتهى فارنتي غنن كسنا كما قال أتي حديثا جمعنا المؤمن القوي أحب إلى الله خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص إذا وفي كل خير ihrisi an kan nan pamme an nan gidi alama hon kam ma yanfa'u ka ho kebe ga anna na mu'minin ni kya an hanga kebe di hamme an nan gidi ken kamma amma mu'min kebe hakana no ngalen kiti ni mu'minu ni nyem inti sallimo gontu kai wata gunu itini mu'minu non idan mu'mini hamme hon kam ho ha ga anna duna dum pindo la la garam pin min munum beti lampun tede abdurrahman ibn awf agare ado saadu farindi yanya akhini ati ya garum pai hillo ani ngaba an kitanyo mi bane kube gallinga danga wallan na bane nya nga bane to kinno maga ai danga nanya man na ke ngara kebe waranna ya hillandi inna buren takani hillo atar na barkero na buren na barkero andun kende sakan killen ko inga dulluna ala suqil madina kada madina sakan ko inga adaga no ado goro tammi mare anga to ku saga lemine ngana ratina tamman manan kungan kiniya ya akhi an ga nyimero manan kungalli ha lemine sugari ati mamma manan kungan kininga mala hi gollini digamen to ngunni kenya sere sugari gollira nyeti mamma manan kungan kini ja kama mala hi gollini kelle hi mamma ko ra kunya mala hi gollini abdurrahman ibn auf tikam madina duna so economy da me nya dan ke digam bana kam mai dan economy tuna ira kadin kan na madina sakan kam ma agara sakan ni goro tam min dama ga na ke mutu ira na daga ga ga dora na ke uta na ga doro ada wa ko ta ari faran no ko ngatimalin timalin timalin ngai faran di man kancara tinya kya atanya ah. ke timani kaga ada hakken ko ni kangenga faran ti wali man bugan di haran de tem sabane arinya bannanga madina bannano anyi konteni no gonda agar na do manan kunge maro godo tamme ada maro allahu akbar kara madina sakan ko inga ite ira sakan nganya men ay mi sakan dikita da daga na le amari ba golla ma harame golla ma ko ka tudurunga akura zinga itanni ana yo kan utu ke magana ga ga dora na utuma magana ga ga la garo ay me wazi idan kwani sahaba nun nikiya islam nikiya annan ni gartenga no konjo su ko mantenga kono da ha mi islam a ma garo sakanun Allah kenna magani business goro di mobil gaga walla kenna magaradi petro gaga walla kenna magaradi gas gaga walla kenna magaradi baton kibaru Allah kenna magaradi islamin nan no kesudia honu da ham islami izini nan maganya maga izini nan islami nun maga amma riba magani dita wannan izini ko gabelen jurundi kenya lenki islamin nan kawarono aswadi mene annan yikana suka humantenda sahaba nun yikana suka humantenda duna dun kibare ngana na kana Allah garan kibare ngana giri turnin den takenga amma ku gonon da sim madina ke ken ni kanna ka kannan jage halle higa ni gollen tadi na bur mun den tadi ihris e hammi annan giri alama hon kam ma yanfa'uka ho ke be ganna hanan duna da Allah karasu mu'minin ni kiyai sahib ko te go inda ngari ga gollen kibare nga ya gare go sugana garan kana ati ke goni kai fini asrebe ga taun an ganta gollini anga a ti kundu do kundu a ti ke su ke suge bana inta du to on igollina golli mako su iga ho kita di igollina a ni mo gondi idan o kunta tin golli mako so go kito o saranga dungati golli mako so kuna ko ndo kundo bala sab salam bo gabe hakene honu gollina hurum maga honu ille misidundi ina misidu nyar kita hmm. almami nyimme kan to ucebe nyana misidu di kunga nyana nonga onu gelille ngana karanga ni ngarta onu misiden de anyi metina manna ke ya tungu tungu almami ni ma daga ni hajununga salligilla nga daga ni hajunga ke nga misiden di nonga lagaru gollin bala kun cago magana huja nya na basara nyokunni go jurmu na kan na naga golle o be ndara na tanke kata musirman nyokum pany hmm. ay mi gatu ha hajun tapi o dinan da golle nyamundo maga mongolia mongolia angana an gana hay duna lenka ka ngana businessman qorum pay banna qorum pay aho gabe na minna aswa ken islamin ngel amma anna so ni gel to ngalla di minna ka business qorum ngana konni anta so ni gel to ngalla di abadan inta so ni har ka tan so ni gel to idan mo kan daga kan islamin kan daga kan golliya ungulya hoga kinte kubenu boro sanu ngana giro olla de ollo to nyadi mantu goru nga katinu kube ollo nonga harame maga nyadi tanni sahe idan lemna ngurupu ke kebe gi maga manan kunga makini ya kempete manan kunga ngakin hoga be ayi ganao manan kunga ngakin hakke be ya tan kabero karago kamancanan nogondi kuncudi gallunñiga mana kunge kama kini kube bannan ko gabendi kuñi bannan ko gabe andi na masalatiniñi yala yalanga honatiñi nga. hona mhm. honatiñi ke ay awa gabenati honatiñi amirkiñi gollina atlanta walliñi gollin hotana amma ke ay honuñi jinkamma honu ka kanyi dori takandu nyimmea mhm. honu ya dura minizu ngoma kaimme makya he mhm. awa gabe bena kunda i jonga gollu ko ay amma oku burbuga daga lemin an kara kunti ayi duna dangi kundanga na ko kangira na kar jinki nan na iga annan golle da annan iga haka ha e o guri grand frère ma ho kinoi o gollin kam mo ga grand frère ni ko tambe kancho manna kenya ni amerika ta sirai agara ga yang ka ngun no ko be me kum kum ma mun daga yang kana nonga buturun ko ta hunya nda to ko debe ke me ayi tuzen ayi ho honda minne magar nu honne kita honne honne honne honne honne aga kulli kenya no honne aga kunta ga ni figa aga nanya kenga diga ire walla aga kan ta wonan onantia ija dignu mo hokini aga kun garmi kungarni kataiwa ne renya ha mi qoron golle abdurrahman ibn abdan ke me qada madina sakan ko ingo ko kan kawatina kada ndume sakan ko yoy saka ke aswano nga makae soron ngarna majar o akhinu ko hakene amajar to kon konne kun ngarni ina manikinnya ndo ho masala ati kulle minen nganari hari ga kebe kinna ga yala yala njonga na tayi dina tambo nyanang ina karo na hakrendi kebe hay ga kinanga makina ga tambo nyanang ni bana nyaga na ina karo na hakrendi tambo nyananga ke na anga na keiga andan kal zinya ga de an ga matu ga so an jar no kana an ga matu ga so abakan kallen haro ga daga nan anyira munya ga ina karo ni hakrendi ana yala ana huti ana ho huben daga ga ana economy ana ho wanda minnya honno honno honno honno la garo ana ta ku tabal nu be nu ga eh, sagante sagalle mu ku tunga nu ga nu hoyinu honno honno honno la garanga na ba ko sera da arabiti ko goren no gondi asgame saga gore ile mun ka kene kanyam mo ga da ka suya ga ngai angane ha manugo be aga yala yara nga garni ana taran ke bidi la ka ngaji mulle min na ga masala na ga ho hono aga da so intan diga mun angane ba ko se da bidi gi horedi anna du ganne to e tike ga gilli kara gar na gatin boga ni soyi ne bidi gilla ka kere ken nan ta ko ken toyi kira waya ke ngam ya nan ta kan ken ga ta ko ni soyi ni ke o ni ke so ni ken ni ke tike ta nu kuna gaira mai golle soyi sasa kun kumbai ga ne kan ga ta kan limme ko ta do mo bi kurum bar ni i golliya mo kan golliya ala kullal kanan ko ku kursuku kun golli den ka o kullemina group gollana magabo kwati ku ho gabe ni kya tan ninne ga mamanan ku ngi kininga ngida mamanan ku ninga mba wa mamanan ku ngi ninga kya ni ta ho gabe ni kya ita an ga manan ku na ta ku manan ku ngana sare ma wasta'in de ma muru billahi ta'ala hi sugaranga garanga amuru Allah maganan de ma kempiya wala ta'jizan ma konto yare ga ti ma konto yala sare ma na du konto ndini wa mana ma konto lenda dabari warni sere ando croising na teleng ho ina take anga ba insha Allah ando sahaba ga meken megelange ngarno hinda anke ndo konto hala halanyallo ko tana ngara mo be ko angari saka nyara ando croising yan teleng no saka ngana take na ngolli an ka gelange ngara kat manke ndo kuran ta golli ne manan ku ngando maka an ando golli ali idan hi su garan garanga ando konto nya croising garano gonda ta timmene ando sembe nyalla no gonde wala ta'jizan maga konto mana maga konto ngolle nda bar konto en pakati nga makini alla nan konto ni mi anyi memma kandu konto ndide ho ga bano lenki mi anda du konto ndal alla wasiran konto ndine anga mundana kata ga anna konto kal sunu nan nyame anga mundana surenya anna konto kesu ko mantenga non anga mundana daga hija anga konto na wanonga me anyi men kusan daga du warana du konto ndi farende ga memma nan nikali wa ina asabaka shay'un ke fa'altu kadan ga da ke fulananya la kana kadan ke fulananya na wa kadaru ke fulan ma ka koni an nan da ku baga sunan nan yin ganda kan don ya walakin kan kenan ta hibe ganan ya kemo godi kul an kenan ta qaddara Allah Allah wa ma shahu be gana Allah ganu fa'ala na kenya nyana ho gana rangana tikena Allah ra kutenye ho garta nan tina Allah kutenye ne kai hi su ga dan kita baga sunu wa an ki tanga mu ya garin buriya wa ho hankan nan Allah ra kutenye faranti mai ni ga ta kan ma tinga nya tunga nya tunga nya to atifa inna law warninga nya taftahu amala shaytan ka shaytan eh, gollen ya rakke munyini an ga tinga nya tuta shaytan na ha anda ga kita kami hinu ngar Allah kamma nyame nganya tu mai ke are ya gini pawu man katun den nano ko do ngan nganya tu mai ke baga su hani fitina lona kita warni shaytan da ko nan jallan bintang ke maka kita wanda ga zan nganya tu manya de fihi masail الأولى تفسير الآيتين في آل عمران فيه مسائل مسألة دانتا باب الأولى هو هنا تفسير الآيتين آية نمبل لتفسيرها في آل عمران آل عمران الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو ما قتلوا يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا الثانية النحي الصريح عن قول الهو إذا أصابك شيء الثانية هلاندي النهي هتن الصريح هتن لك ببانغانتغني عن قول لو بكنا نياتو دقامين ida asabaka shay'un gellu honne ganan kita magati nganyatu ati yagaru ko anne kunyo nge ganyatu ngaya ganan ke ngawa annin jama gade الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان الثالثة سكان دي تعليل المسألة مسألة سببنا بأن ذلك أن نتكن أن يفتح عمل الشيطان الشيطان يقول لن يمونيني معنى الشيطان يقول لن يمونيني nganya tu ngaya kana ngaya manini nje an je ko ni kanya tu maya kana vive gi nganda kanya ko ni katunde nyambakan mhm. mara ni metam metamtin الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن الرابعة نعتنى على الإرشاد كنا كننا إلى الكلام الحسن كنت دقانتنا أن تقدر الله ألا تيارا كتب وما شاء فعل هو بن لنا ألا دقنا كنيانا ألا دقنا كنيا كما الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله الخامس كرغند الأمر نعمرنا بالحرص تجدنا على ما هون كما ينفع هو كبغانا هنا ما هو كبغانا هندني مع الاستعانة كهني دي مامورنا بالله تعالى هم هون كما هي بغانا هنانقا maga ter hamme ke bane de deme muru alle amma ko allo hammi ni an kona deme muru no moni talibo ndo ko yunu nyen anda ngari kan tagamme hamme anna kuraji mutun ka deme muru alle الثالثة النهي عن ضد ذلك وهو العجز السادسة من دون أنها يحتاج عن ضد ذلك بقى كنت إنما معنا هم كنت إنما وهو العجز كن كنت إنما allah nan kontondi kengano me anyi mena hatan kontondi nga baka kemma sallallahu ta'ala